masu aikin sarar rake da ake biya wune-wune biyar na kamfanin sarrafa shuga na sabana mallakar gamayyar kamfanonin dangote da ke numan ajiyar adamawa ke kwanciya a babban asibitin numan sakamakon raunuka daga harbin bindiga a wata zanga-zangar da ta abko da yammacin ranar litinin na nuna kin amincewa da jinkirta biyan su kudaden su na wata guda daya daga cikin shugabannin kungiyar masu aikin wune-wune da na yi hira da shi ta wayar talho amma ya nemi in sa sunansa wanda ya tabbatar mani da manufar zanga-zangar ya yi mini karin bayani. Wai sun je sun zanna an jira zuwa karfe biyar ba kawo kuɗi ba. Yan zanke musu babu biya kowa ya tafiya sa. sun ce don bai za kawo sa tara su tun karfe sha daya har karfe biyar a ce musu babu kuɗi ba za a biya ba. Shi kenan wai suna tada hankali aka turo jami'an tsaro. Harbe-harbe a wurin da sauransu. Ni ma da na je kaɗan harbe-harbe na gudu. Waɗansu na gudu zan zanto na biyo layin asibiti na samu waɗansu ma bu ana shigo da su. A na kamo hanya na yana dawo gida. Lokacin da na bar asibiti na bar mutum biyar a asibiti. sai dai na bar shi a kwance ba san ko ya mutu ko ya mutu ba sai kuma mutum biyar da na zama sama da ɗayan harshe shi a cikin shi an kashi ya fitar da ɗayan gefe a cikin sa. Malam musa Sama'ila da mai ja wasu mazauna garin Numan sun yi mini bayanin irin halin da zanga-zangar leburorin kamfanin Sabanan ya jefa mazauna garin a ciki. bayan la'akar din na lalle na ji harbe harbe a bakin bonge wani banki na bonge microfinance da ke numan na ji harbe harbe bindiga kuma yan gang ne na casual ma'aikatan casual na savana sun zo magana kudin su kudi bai samu ba ya jawo hayaniya wadda an kawo jami'an tsaro a wurin su suke harbe harbe wannan dai shine ya faru an harbe harbe wanda ya kai lokacin da kusan wasu a cikin kasuwa ma na ga sun ɗaruru da shagunan hankalin kowa dai ya tashi sai daga baya ne aka zo aka gane harbe harben jami'an tsaro ne sunana Sunday Mija. Kawo ne ɗan guje-guje eh, wasu harbe-harbe da gugun jami'an tsaro. Da dama yake sani abin da yake faruwa. Ina ga mutane na ɗan gudu wasu na gudu amma an yi da komai. Ta dai within that premises na banki ne haka akwai sojoji harka gurin kan ya ɗan tsaya a ɗan takura mutane sun gudu masu kasuwanci masu ibar gurin. Amma cikin gari kowa harka na tafiya daidai. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Adamawa DSP Otman Abubakar ya yi mini ƙarin haske kan zanga-zanga zangar ma'aikatan da kuma matakan da suka ɗauka domin maido da doka da oda. damu daga cikin sun sa wa wajen don su karbi albashin su kamar suka saba sannan ga samu dai wadan karamin matsala tsakanin bankin da su ma'aikatan wannan kamfani to a rashin biyan su sai suka shiga kamar jan su zanga zanga ke nuna hajji halbi a cikin wannan wannan bankin har ya kai da shi bidiyon na wannan yankin ya maza ya tafi wannan wajen domin a kwanta a kwanta da hankali to su dai ina wasu mata hajji halbili ya kai ga su mutane na wasu karimi a rinna da taimakon shi da shi ko Babu waɗanda suka jikata ko suka yi asarar rayukansu. Na kuma magana eh, rasa rayuka ma'ana don shi gifo kamar ne bani bayani yana nan a wajen da shaka fara kuma ka gama kuma da wata magana an yi wata rayuka ba da faruwa. Kokarin da na yi domin jin ta bakin manyan jami'an kamfanin sarrafa suga na sabana mallakar gamayyar kamfanonin dangote da na bankin bange da ke biyan leburorin su na wata-wata duk ya cutura saboda sun ce da ni sai sun samu umarni daga magabatar su Sanusi da Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.